shi za ka jika maganin sanyi ne kaga wannan da ɗan ka noma da sauran nan na wannan zamanin baƙiƙirin da shi da roɗin-roɗin fari a jikinsa to wannan maganin wannan sauran ne musamman kai da naga kana amfani da roba ko da rana za ta take wani abu zai faru da roba za ta narkewa in Allah ya sa da babu abin zai ta ka Allah ba shayi ake sha ko a koko wa shi maganin ana ana ana ana sha a shayi maganin sanyi kenan ana sha a ruwa zalla maganin sanyi kenan amma idan maganin basir ne to ka nemi kunu ko ko ko ka san ko ko ko to a sha da shi aka ce ake kuma wani sa'i Ban Allah ko ai ko ka kai ne ya ina maka bayani kana ta mun tuma tuma ne. Ai damu na yake hisa A to dan yana damun ka ka sha magani na gaya ma wannan magani da na baka magani ɗari ba ɗaya ke yake wannan magani. saboda kaza baya da a yanka ta haka to ho na gano mai kwan kaza baya hana a yanka ta gano fuka-fukin kaza baya hana a yanka ta hotun yadda ka Hey! matutukun tum tum tum tum matatatatatatatatatakur hai ha ha ha ha jump jump jump jump bun tum tum patakaraga jumpa shu shoo shu madaradam dum dum dum hayya hayya hayya sha bum bum bum bum bum bum dab dab oh jam hol ya bom bom bom bom bom bom atakara gada ah. Badanga. Bush! No, good, good, good, good. Dunguya, ha ha ha ha ha ha. <laughs> ba ma san mu ƙara ganin a cikin gidan nan ba ma san mu ƙara ganin a cikin gidan nan ba ma san jami'an tsaro a cikin gidan nan idan muka sake ganin jami'an tsaro a cikin gidan nan <laughs> matsatsaku zai tsokale musu idanuwansu da ainihin alluran gidan dujjalu bam bam bam bam bam chop chop chop chop chop chop chop chop chop ha ha ha ha ha ha ha ha bau bau bau bau bau mun gama aikinmu za mu ainihin wucewa <laughs> akwai aljani a cikin gidan nan na ba shi saƙo zai zauna a ainihin ƙofar gidanka da abin da kake so zai maka da abin da kake so zai maka magani jini zai zauna a gidan a waje zai zauna amma yana tare da kai duk abin da kake so zai maka shi aiki ya gama zan ɗauki arewa ɗana ƙara jam jam jam jam kuru duddugu ha ha ha

shi dan alakko mai kai mai ba za ya manta ba hali na khairi ko aka sun in ku kai ba ku shuka kairi in ya fito ku je ku yi ba na ba ku satara amsa da hankali ku salo saboda kaza aka ce baya hana a yanka ta rawa nake magana ah. a ala Maza ji, maza ji. monsa ba a ci monsa ala tumfaya ala Ah, ba ba ala tumfa. monsa monsa eh, ga Da ta yi nama ne ta yi nama amma sai dai ba yawa amma fa gaskiya sai dai ku ringa an karewa saboda abokan gaba <laughs> to ai mu yanzu ai mu muke ba ba baka ga mu yadda muka yi shigan yan makaranta ba duk wanda zai zo cewa zai dauka yan makaranta ne ba a san cewa mu ga yan bane wallahi tallahi kai wannan fa da kake ganin sa fa so nake idan na same shi a jikin lungu kawai in sara mai sara Allah wannan lakulakun tarkon alkali ya ga ke da shi sasani da rana kenan darari yamma ke yamma haka ne ma an kara abokina ah. dawa dai dawa dai dawa dai dawa dai sun cika ya naga kana juye juye ne a ah, sai da ganin hanya <laughs> me kyan ce ko wallahi oh, yan libiya ce da Allah a ah, eh, ethiopia ce tofa masa yawo ko ba ethiopia ba ethiopia eh, ethiopia ce A Haba. ta yi kaɗan da shi na ƙara akwai da uzuri wallahi ba wani uzuri ka san akwai wani hanzari ba gudu ba eh. duk ran da aiki ya kawo mu ta area ku ba ma zuwa kai tsaye na farko sai na maka test na biyu sai na maka waya na uku kuma na yi ta ma flashin saboda kasancewa muna kan hanya yanzu me kake so dai ina ganin zaka ba da kuɗin kati Ka ba mu na ganin hanya gashi amma bai ku da kuke samun wannan abu a banza kuma a hannun banzaye ba to mu dai ba haka muka ce ba gaskiya mu dai yanzu mu zo mu kara gaba kaga yadda muka biyo ta nan to dole mu canja hanya mu ma ba saje za mu ta nan za mu koma eh. mu kara gaba mai ba sajan ma da ya tsinci kansa Allah tun baya Allah tun baya Allah tun ƙarya ne Allah tun baya kai da sauran ta Allah tun baya kai Allah tun baya kai na ce ma akwai sauran lokaci yaro bai san wuta ba sai ya taka shi ma mai masajan gunmu yake zuwa ya ɗau mu muke gaya masa komai Allah ya baka yawan rai sa a yaran nan da suke sai da kayan mayan nan sun fatan da sabo dan yanzu ma kayan makaranta suke sawa amma fa 'yan hannunsa sun san da suwa suke ma'amala Okay, eh, na gode. Ya musu ta mikiya, ta mikiya. Eh, an san ne ba lafiya ba kuma ba lallai iya abin mutum goma ne kaɗai. karba a hannu siyan muku binkon wato kaya na

wallahi ba ba ba kan labarin cewa nan wajen kan titi ne kuma hanyar wucewa matan aure komai zai iya faruwa iya gane maka jikinka ka taba al'ada hausawa ka kuma taba mutuncin hausa ka taba daraja da kima ta dan bahaushe gaskiya ne yalla bai mm, to a magana hakuri fa babu ita ba wai hakuri za a yi ba ina ganin da azuban mana da mutunci mu hausawa fara mu ɗauki mataki akan al'amarin kwarai yasa baka san an hana fitsari a nan ba za ban gani a rubuce ba yanzu na sa kuma yanzu za ta fara aiki kuma yanzu akan ka aka ce a ka a mota to amma wannan al'amari mu nan hausawa ne yan uwanku mun san daraja ku mun san kima kuwa ma fa dan uwa na cewa ya saka mota a ba za a haka ba dan uwa a na zuwa ba mu na mai mota ha mana gashi mana gashi na mai dankalin hausa hanyar sayan dankalin tana da yawa jika jika kar ka wego kar ka wego kar ka wego kar ka wego kar ka wego wai dankali zai saya kuma a hakan ba na hausa ba mota haka to na a ni hoyo in bai zan na fa mu je kai nai mu je ya ake ciki kuɗina na zo karba ya ishe ni wannan je ka dawo kawai ki ciro min kuɗi ki irga ki ka ki bani na ƙara gaba dan Allah dan annabi ki haƙuri ji aka kawo wasu kaya nan na bada kuɗin na amma ki haƙuri zan baki haƙuri ai ban gan shi ba ban san shi ba ban san unguwar da take ba kawai malama ki irgo mun dukiya ta ki bani in tafi dan baki isa ba wallahi ni fina fina rai kika yi da zaki dauki kuɗi ni ban da zuciyar da zan je in yi siyayya in gyara kai na sai ke to wallahi tallahi biki isa ba ki je ki irga kudi na ki bani su in kama hanya ta in tafi ba zai yiwu ba wallahi na na gaji da gafara sa ban ban ga kaho ba ke kin isa me da kaina kanyar ƙarya in zuba wa da kaina mutunci ki zo ki ce zaki rike kuɗi ba za bani kuɗi na ba kin ga ba fafi na rashin kunya da rashin mutunci kika iya ba ba zai ki zo har cikin gidana ki min rashin mutunci haka kika ce ba za a bayar ba za ki ga ba za a bayar ba na rantsi da Allah baki isa ba kuma za ki ga abin da zai biyo kamar ya ba abin da zai biyo baya kuɗi kuma an hana za ki ga rashin mutunci ai ki zo kawai gidan mutane ki tada musu hankali ƙarfi ya cinye ba za a bada ba Alhaji ma bai isa baranta na ke ki zo kawai ki tada mutane hankali dan kaɗai ake yi yau an yi daren girki kenan kai hmm? wai kai ba za ka shigo gida kai sallama ba sai dai ka yi fito irin taka tarbiyyar kenan daɗin duniyar fa ai duniya an taiwa mutum daɗi sai ya ɗauki kashi ma a matsayin abinci duniya ta yi maka daɗi sha aka yi maka idan duniya ta yi maka daɗi ba gode wa allah kake ba sai aka ce ka yi fito dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi dan Allah ka rage wannan shakiyancin naka saboda wallahi kaga an fara yi da ni a garin nan in na wuce sai a rinka nuna ni da baki yanzu an daina nuna ni da baki ina wucewa ake cewa da ni wai ga kakar mm, mm, mm, sabo da kaza me haka kaka ina da magana rayuwar duniya da yar a hankali ce kuma in kika ta mutane ko ruwa ba za ki sha a garin nan ba kuma al'amarin jama'an nan yanzu ya dagule rashawa fata ta wurin mutanen garin nan samun irin mu irin mu kamar mutum goma sha biyar ko da a gwamnatin wannan ƙasa ne zai gyara al'amura da dama saboda haka ki ƙara haƙuri ki daɗa ɗaurewa zuciyarki kar kuma ki ɗauki abin da zafi ina ganin tun da na ɗaure ki a ƙasar nan ba wanda ba zan iya ɗaurewa ba sai dai in ban shigo a ikata ba kowa dole shiga ta taitayinsa wannan ba sabo ba ne Adam a nakin ki saboda yara. Bago! Rama. Kai, ni kanwar ka ce ka dauko takalmi ka je homin in kai daki nan aje wannan tsumman takalmin zan kai daki nan aje ajiye. Yi! Bako! Saboda a area mu nan ne inda aka fi samun masu shan miyagun ƙwayoyi da saida ba. Muna nan, area ta, eriyar mu, a ce nan ne aka fi samun ɓata gari. Inda aka fi ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da shaye-shayen tabar a ce a area ta kun ga wannan it is a great challenge aikin dan sanda is a sacrifice cewa kun yi alkawari za ku ba da rayuwarku domin kare rayukan mutanen ƙasarku da dukiyoyinsu yes, haka muke duk baki daya yes, saboda dole ne mu tashi tsaye mu je mu yaƙi waɗannan ɓata gari mu kamo su mu gurfanar da su gaban hukuma ku ne 'yan sanda mu ne 'yan sanda ba kwa so a yi alfahari da mu a cikin wannan jihar a ce mu ne muka fi yin aiki na tsaftace al'umma ko gani ko saboda haka do Allah mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mu kawo ƙarshen zaman ɓata gari a wannan area mu don mu ma a yi alfahari da mu ko ba kwa so a yi alfahari da ku yes, wannan to wannan shi ne magana kuma a nan nake so mu tsaya saboda haka kowa ya zage dantse ya ba da gudunmuwarsa wajen kawo ƙarshen wannan al'amari na gode wannan shi ne ƙarshen magana ta Yes, sir.

kai dama ya abin da aka aka gari ba shi kake ba ba ni ba ba na gane komai ba ko a makarantar kai dama yayi karatu aka turo ka amma ba karatun kake ba wallahi ba na gane komai wannan ake taron fito bayan kilas Allah mu basar ko kai da kake waladun mani da nake rijulun ban yi wannan abu oh, ya alifin marai Saka dari ta. Kai na kuwa! Ah, na kuwa! Na kuwa! ɗalibi da kwani ɗan zo! babu bindiga. Ga ga wannan ana kiran wannan kafar kafin bandana. Ya kuma Maza, maza, maza. Ba ku da mutunci. Dukan ku, har kai, har da kai. yanayin asiri? Kamar rashin kunya. A ce shaye-shaye shi za ku mai sana'ar ku. Oga ba muna biyar ba. Kai! Ni za ka ƙarya? Na wasu kalaman masu yanayin asiri? Ku za sa mota. Ku ce, ku ba da faɗa muku. An ba da gaskiya. Hmm. Kar ku saurari karamansa saboda. Kar ku saurari zai faɗa muku fa. yi na sanar mun abin nan so nake su ji me zan faɗa. Kar ku saurari shaye shaye kadan ce. salo alo shugaba eh, da kuje da girman kujeran ka hana honorable eh to eh magana eh yawa eh cikin kuɗin da aka ce a ƙara to shine ina da wasu matsaloli a gida eh haka ne mana haba honorable a sa sunana a jiki to madalla shi kenan a ah, zan kawo cikin kuɗi zan bayar to zan kawo a ah, in Allah zaka audu Allah sa sunana ana da ah. madalla to na gode na gode madalla alaikum assalam na gajiya kina lafiya to madalla eh alhaji na ga kamar baka gane ni ba ko ya ba sosai ba ka san ku yan eh, siyasa kun zo da yawa mukan dan abin amma ni ban gane ki sosai ba ni ce wacce nake zuwa gidanka a matsayin bokan ne yanzu eh, ba boka ba ce ni haɗa baki muka yi da matarka atika a zuwan ni boka ce mu zo na yi magana a kan wannan 'yan sandan nan jami'an tsaro da ake bincike a gidanka to babu wani magana jami'an tsaro wannan jami'an tsaron da ka gani a gidanka to saurayinta ne wanda ka kasa shi wanda da ya neme ta kafin ka aure ta saurayinta ne shi ne yake zuwa cikin gidanka suke lalata kaga ana maka duka bibbi kenan kuma shi yake ingiza ta ta karɓi kuɗaɗe a hannunka ta zo ta bashi ya je biya sa to haɗa baki maka ni ba boka ba ce kan in je in mutu da zunubi shine na ce ni kuma yau sai na gaya maka duk abin da yake faruwa abin da ya tafi sai ya kone. Sabo kaza. Atika! Atika! Sako! Sako! Sako! Lafiya Alhaji kake kwalla mai irin Batun lahiya ba naki ba ne, batun lahiya mu shi. Ke macuciya ce, azzaluma ce, munafaka. Ya aka yi akan gado na dan sanda. Eh na kasashe. Na kasashe kika kawo mana a gidana. Allah wadaran wannan abin da kika yi mani. ken cuce ne ke kin ji daɗi kika ɗauko mana boka na ƙarya ta sa hayaƙin eh, tafarnuwa a hanci to gaya maki duk abin da ke ganin kin kin take kin yi a daidaito a banza kika yi shi ki je na sake ki ai da ba ni wannan ranar nake jira an gaya maka sanka nake ai ko yanzu kasuwa ta watsa dan koliya ya ci riba saboda na riga na tattara duk abin da nake so in tattara na yi gaba da su to na riba a gare shi in tambayi kina yari a kankanuwa sunan ki bazawara ko ina kika shiga sunan ki bazawara ko an kai ki aka ce za a aura sai a ce ai bazawara ce eh kuma abin da ke cikin ki wata ɗaya ne sai kin yi wata takwas zuwa tara kin haifa sannan kuma ki yaye sannan ki aure yar to mm, mm, to to ai ga maka babanin shi zan barar da shi zan sai ko za a ci wuya ta kama hanya ki tafi da zaki ko banza kai ma ka wahala ai eh na wahala ki ba daura ya za ki koma daki na ce na sake ki kuma kika koma daki ki dawo fito wallahi sai na bi kayana akwai bayani ba zai ki huda wani irin tunani ne da ke kuma wace irin ya kwakwalwa gare ki da za ki je ki kaso auren ki saboda ni ko an gaya miki da gatari aka sha ni ko kuma karan hauka ne ya cije ni haba bako dan allah ka kan mun haka ka manta irin soyayya da muka yi da kai da muka yi soyayya da ke mun kai su romeo da juliet hmm? dan allah ka kan mun haka titanic ma a ruwa saka tsari da kika je kika kaso aurenki ni dan mahaukatan ina ne warin gaya muku kika kara kira na ko kika kara gani na a hanya kika mun magana ko kika ƙara nuna kin sani san sabo da kaza baya hana yanka zan iya miki sharrin da har duniya ta tashi za a daina ganin bakin yan gidan ku ba ki je ki sake tunani ni ma za ki koma gidan mu ne ki kawai ki koma thank you Yana bai, suna na ɓarin mota. Eh? Ɓarin mota. Ɓarin mota? Suna ka kenan? Ni ne mai sai da ƙwayoyi da suyi a can makwara. A cikin jami'an tsaron ku, akwai na ana ce mishi inspector bako. Eh, Idan kuka je kuka yi sumame kuka kamo ka, to sai kira mu awa sai mu zo gidan shi. sai siyar mara mu kuma sai mu yi safula shi ne na zo domin in jaddada maka ya kamata a kawo shi domin aukuta shi Karmuta, kana nufin inspector bako duk lokacin da jami'anmu suka fita aiki aka samu kaya kwayoyi da wiwi shi sai ya kira ku ku zo ku saya a waya? Kwaye kuwa shi ne. Ina yake kiran ku kuje ku saya? A gida yake kiran mu zo mu karɓa. A gidansa? Kai yake kira? Ni ya To, Ka sa abin da ke so da kai? A'a. Marin mota. Ina so kai min wani alkawari guda ɗaya. Duk maganar da za mu yi ya zama ni da kai ne kawai. ba na so wani ya ji ka iya bakinka. Warai, warai babu wanda zai zo na magana ba shi da raka. Kowai. To zan baka lambar waya. Idan jami'an mu suka fita suka yi aiki, idan ya kirawo ka, to sai ka buga min wannan lambar waya. Ka ce ya kirawo ka. to za mu je gidansa ne ko to za mu je za ka ga abin da za a yi kuma kar ka ji tsoro saboda kai ina so zan riƙa yin aiki da kai amma ba na so wani san tsakanina da kai ka iya bakin ka babu abin da zai sa abin da nake so da kai yara bai hadisul manzon Allah ya ce fara kurkar aure su ita kar karbara ka iya faɗa kai ba to kai shi gaskiya ne wannan kai shi ne wannan hadisi ne sahi am barin mota abin da nake so da kai in Allah ya da kai din ma za ka canza daga wannan layin da kake ka dawo ka zama mutum mai kirki amma da Allah amma na ka ba ke ka kai shu na gode da rabai da ka lawo kai rabai ina da alfura guda ɗaya akwai wani yaro na da aka kama shi to shine nake bukata a sake shi bari mota ka san ni ba ni da hurumin da zan tsare mutum ya wuce awa ashirin da hudu a wurina na yi bincike na na gama na tura kotu alkali ya karanta masa kes ɗin nan ya tura shi gidan kurkuku yanzu yana zaman jiran shari'a ne ka gane amma abin da nake so da kai ka yi haƙuri kamar yadda na gaya ma za mu ci gaba da aiki tare da gai. ka gane ba ni wayar ka sai ba ka dan fata ga wayar ka god bless you god bless you Kano. Yawa. Kana lafiya? Lafiya kalau. Madalla. Na bako. Bako. Respecta bako. To, na ji na gane. Ai na je za su yi tamai na shi aka ce kai ne babban na shigo wurinka. Eh, lafiya dai ko? Shage. Na bakon yanzu. Yau yana yana off gobe zai zo aiki. Ta mani banna. Ya mani banna. gidana iyalina sun haɗa baki ni dan siyasa ne ba ƙarami ba haƙe babu abin da ba a yi gidana ba na kaɗe-kaɗe da ba abin da bai ba saboda na yadda da shi to kuɗi dai babu duk wasu abubuwa da ka sani ya ya mai na ka sani Allah ya tona asirin shi shi yasa na zo wurinka don ma an ce kana ciki da shi yasa na shigo da ba zan shigo ba ba ta isa da ni ba wallahi shi kansa ne da da na same shi rugurguza shi zan yi a'a ai na ji amma abin da za a yi gobe ka zo da safe takwas ta yi maka nan na safe ka gane idan Allah ubangiji ya kawo ka shi kuma ya shigo to ga ka gashi to sai in ji duk abin da ya faru sannan ni kuma sai in shiga maganar eh, yanzu da na faɗa maka na faɗa maka ƙarya ko na ce ga ni ga ka gashi sai ka maimaita a gabansa ya ƙarya ne za ba za ku ba shi banza shage na gaya maka ko ku yi wani abu ko kuma ni in na ce Ha ina a ne. me yasa mutane ke sa kansa cikin rikici Allah ya rufa maka asiri amma kai baka gode wa Allah ba ka ɗauko wannan fitina ka jawo wannan rigima kana ma'aikacin tsaro amana ce fa wannan na gaya maka gaskiya oga abin da ka mana rannan fa gaskiya an muka boye ma ba ma adalci saboda gaskiya baka kyauta mana ba abin da fa nake so ka gane ni nan shiga ta wannan aikin ban isan ce ba zan fita patrol ba amma fa ka gane dole na yi salo yadda ba za a gane cewa akwai hannuna a cikin sha'anin ku ba shi kuma baushe kullum da shi nake kwana da shi nake tashi na tunanin yadda zan yi zama Wai dole abin nan ya dame ni saboda yaron nan maraya ne ni ne uwarsa kuma ni ne ubansa ta yaya ba zan shiga damuwa ba ya haƙuri komai zai wuce Yanzu ga shi gaskiya ba zan biya ni kuɗi ba ni kuɗi bari in bude in gani saboda ka sai yanzu komai ya canja duba amma ka yi abin da kula ka yi shi cikin kula gaskiya dai wayan nan very fine yawa yalla ba we are, we are welcome we are welcome yalla bai gashi zuwa ku kai eh, eh yalla bai gashi kwarai mu kai ka sara mun akan me wannan oda ne daga DPO DPO ya ce ka ka sara mun shi ya faɗa haka yana bai tafiya da shi za ku yi ba fes ba abin da ya ma zafi kawai kyale mu a barin mota da ma haka baki za a yi da kai a zo a tafi da ni mu abin da kuma na ado shi kawai a gaba ba ka zo kasa aka ramda mu kaya ya wara yana bai ku ram da shi kenan kai je ka mun sarbe ka je ka je ka ba sai ba sa wani aiki a kai na. ba ka wuce ba wuce wuce je ka je ka je ka kai na hana baki na ce na kai na hana baki Allah da sai ka gidan yaro yau so ɗaya dai bari mu faɗi sunan ka dan kasancewa ba sani ba sabo sajan bala mu ne na ai ba sani ba saban tun da yanzu gashi mun riske ka da kayan laifi gashi a hannun mu damarin kai abin da kake yi kenan da muna eh. jifa muna jifa a kunnen mu wuce mu tafi kai waye dai kai wannan ba ba wurin aiki bane ba mu mu wannan kodaye daga dai wuce mu je tsawa a wuce mana to tura na zaka yi ne ko mota ce ne inda kama mashin daga DPO ne muje muje wannan sauri ban kusan ya kafa ta gaba ne eh ai DPO a balle ɗaya zai ka mana wasa ce muje muje mu ba eh wannan ai ba ba ba daidai bane ba rashin mutunci ne kuma so nawa na gaya maka wannan magana eh ko ban faɗa maka ba kar ka yi amfani da kakinka ka yi rashin mutunci ba daidai bane ba hmm. saboda haka abin da kai kanka kai mawa ni ba ni kai mawa ba kuma na sha gaya maka cewa duk abin da kake yi ka riƙa tafiya kana wagen baya wannan shine aiki kuma duk abin da ake yi fa kar ka ɗauka cewa wai ba a kallo a'a ana kallon duk abin da kake yi wannan shine aikin shine mutuncin an amince maka amma kuma kai ka ce amana mutane ban ji daɗin abin da kai ba ofisa sir tafi da shi you charging profile me mutunci me mutuncin aikin nasa me ga mu kai da ina da magana so kai magana me magana taka kai daɗe ba irin ƙoƙari da gudunmuwa da bambayar ba ta in kare maka kimanka da darajarka a wannan waje da kuma martabarka ni ma ina ga idan asiri na yana ƙoƙarin tonuwa in ka shiga tsakiya tsakani ka shiga tsakiya ka rufa mini Allah zai baka lada hmm, amoru duna so jakin ta yi ma a nan wurin ka buɗi baki ka ce da ni a gaban jama'a ka gaya wa kowa cewa ka shiga wannan aikin ba sani ba sabo yau kuma ka ga ga abin da ya biyo baya ni kace so kenan ni in kare wannan magana da nai ba zai yiwu ba Put out! cire masa hula wuce da shi Sabo da kaza, sabo da kaza, sabo da kaza, sabo da kaza. Duk mutumin da ya rinsa ido ya yi abin da ransa ke so, yana bude ido sai ya ga abin da ransa baya so. Dan sanda, aikin wasa ne aiki ne na mutunci aiki ne na jarumtaka aiki ne na rikon amana duka tattara tara ka ci ka ce kuma ni ruwa ma asiri akan me an amince muku kun zo kun yaudari kanku da kanku kun yaudari jama'a an ba ku amana kun ci kun yi amfani da uniform ɗinku kun shuka rashin mutunci irin yadda kuke so to me zan maka eh me zan maka wannan ba abin kunya bane ba aikin dan sanda aiki ne na mutunci aiki ne mai alfarma na martaba amma duk ya da ta suka ci amana wannan to me zan maka ba abin da zan iya yi maka akwai bayani ba zai mm, shi mai ba za ya manta ba hali na khairi ko aka akasin in ku kai duba ku shuka kairi in ya fito ku je ku ba na ba ku satara amsa da hankali ku salura hmm, saboda kaza aka ce baya hana a yanka ta komai nisan gari wani na gaban sakimanta ku gyara halin ku zalunci ku daina yi kwata aikin ku mai kyau ne kar ku sa a zo a goranta